Yeah. kallon da sauraron mu kamu da war haka kamu kuma da sake sauraro da ku hafsa wannan kafa da fatan za a gyara zama domin a sha labarin namu da muka shirya kuma za mu gabatar muku da su a yau ne wato ofishin magajin gari ko kuma ce shugaban da'irar birnin yamai ya kai ziyara ko kuma ya bada ya karbi wato wannan aiki da aka yi na gyaran hanya na wato hanyar charles de gaulle da kuma wato kwambo a karkashin jagorancin ministan wato gine-gine da kuma ministan gandu na wato gwamnati da kuma irin abin da wato ministan na wato gine-gine yake cewa a lokacin da aka karbi wannan kayayyakin eh, lallai shi mu ce ya cika aikin shi ya cika aikin shi ya cika alkawalin da shugaban ƙasa mai girma mai martaba alhaji muhammadu isuhu ya ɗauka alƙawali ne ya ɗauka guri ne gare shi na ya gyara garin ya ne tun lokacin da ya ɗauki ya kama karugar iko eh, mutane suna ji kawazan tattaku ne wannan siyasa ce to yau gani ya kori shi sun gani dukkan duka alkawalin da shugaban kasa muhammadu yusuf ya dauka duka gurin shi na gyara nyame yau ya cika shi kuma yana nan yana cika shi ba kariya ba aka ana ana yi kuma kun san eh, mun mun dade a cikin garin nyame duka wannan tsaffin duka wannan project yanzu da aka yi su ai ba yau ba ake zancen su ba ba yau ba ake zancen voa express ba ba yau ba ake zancen a gyara titunan manyan titunan ne nyame ba yau ba ke cewa gyara eh, wannan kwarnish don yau gashi abin ya zama gaskiya ya tabbata niyame huskata ta sake kuma guri ne alkawali ne da shugaban kasa ya dauka ba niyame kadai ba har duka manyan garuruka na niger yau kowane birnin babban birni na niger kuka shige shi za ku yi murna za ku ji daɗi don saboda bu ba mangarin ba manyan birnaye na ƙasashe na ketare ba to gashi nan kuma ana yi da kwai difa ngala tana gaba ga tana ita ba mana kanta an ƙare ta labari an shiga difa nyame shi kullum na ake yi ba shi sallar 18 december ba to kuma sai mu ce kun gani meri ta nyame ashe ana iya yin tana iya yin wani abu haka wato yau kwana goma kenan da wato al'umma ta duniya ga baki daya take kyamar wato wannan wato dan sandan da ya kashe daya daga cikin bakaken wata na kasar amurka wanda kuma wato dukkan kasashen duniya musamman ma wato kasashen amurka kasar amurka ga baki daya suka yi tur da allah wadai da yanda wato su dan sandan nan ya dora ma wato bakin watan nan a gwiwa ya a wuya wato har ya kashe shi wanda yake nuna wato alamar ware yan launin fata wato ci ta sa ya kashe wannan baki wanda kuma tuntuni a nan ma wato kasashen mu yan wato kwararren hula sun hada tun hada to na barkacin baki su da da Allah wadai da irin abubuwan da ya wakana ga inda ɗaya daga cikin su yake cewa rashin jin daɗi ko in ce juyin hali da bakaken amurkawa suka nuna a dalilin wannan abin da ya faru amurka ni a gani na ba wai nasu shi kadai ba ne abu ne da ya shafi duk inda wani baki yake a duniya musamman ana afirka ƙasa baka fata ya kamata a ce wannan abun ya yi tasiri fiye da amurka saboda ni a tunanina ba cikin karni na goma sha bakwai ko na sha takwas muke ba da za a cewa za a ci gaba da bautar da bakar fata kowa yana ji yana gani ana ganin halin da kake ciki ya kamata a ce kasashenmu da mu 'yan ƙasa eh, baƙaƙen fata mun nuna ma duniya cewa Allah nan da ya halice mu daidaita mu yayi kuma babu wani arce wai launin fata launin fata wannan lokaci ya kare idan an ka ɗauki kamar wato gyara na goma sha uku da aka kawo a cikin tsarin doka na kundin mulkin amurka shi ya haramta kwata-kwata da harakar bauta da kuma nuna dai wani abu na kyama gaba kafata kwata-kwata ya haramta shi kenan babu wata hujja da wani dan sanda na amurka zai amfani da ita a matsayin shi na ba amurke dan yana da farfata fata ya ce gazal lazama wani baki kamar yanzu ka dauka na ji abinda magatakarda na kungiyar tarayyar kasashen afirka ya yi kalaman da ya suna bisa kan hanyar su kuma ni a gani na ba shi ya kamata ma ya magana ba shugaban ne wato shugaban kasa na wanda yake wakilci shugabannin kasashen afirka a cikin wannan kungiyar ta tarayyar kasashen afirka shi ne ya kamata a ce ya wannan furci ya nuna ma amurkawa abin da suka bai dace ba kuma kada ya karu saboda bakar fata ta wuce inda wannan lokaci mu mun sani da cewa yau kasashe na ketare musamman kasashen turawa da inda suke suna da da nadama ba san yadda za su yi a zamna muna kallon juna mu zaman keke da keke ba a tattauna saboda suna ganin cewa mutane ne da muka galla ma kuma muna da shi a zuciya to idan an ka ce irin wannan abubuwa dole ne dole ne duk inda bakar fata take tarazana kuma ta yi rinkari ta nuna mutane abin bai yi ba kun kaga abin da yake yi dole na a ce a jinjina ma uh, amurka da sun ka gwada ma wato ko da shugaban kasa amurka ne a gwada mishi lalle har yanzu kare baran kura ne ana iya daidaita wato baiwa a ci gaba da galla ma baka fata a matsayin cewa a'a bayi ne wannan ba daidai ba ne a yanzu haka ana ci gaba da gudanar da wato rubuta suna a bisa girgam na wato zamani ta da fishe biometric wanda ake yi a za a yi kuma gudanar da zaɓe na shekara ta 2021 a kasan mu ta nijar da shi ko ne wato wasu daga cikin wurin da ake yi suke ci gaba da gudanar da aikin nasu suna samu wato mutane ko ko kaka daga daya da daga cikin su wanda muka ji har tattaki har sagiya domin jin yadda suke gudanar da nasu wato rubutu to fara azuki yanzu dai ba mu samu wata matsala ba aikin da farko mutane sun zo amma yanzu da lokaci ya tafi suwanan suna ragewa guda guda a da farko an jeri don shi aiki da an ce tun da farko ana samun mutane daga baya ne sai su zan ragewa guda guda suna zuwa muna tsammani mun cimma gurin amma da sarwa tunda mai gari shi ya san mutanen su mu ba mu yin yanzu kira da yadda muke yi so yi musu su yi nan zuwa jiman shi lisset kowa ya zo don zuwa lisset ta ana kuloci shikenan da wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen shirin namu abin malaman da suka matar muku da shi ni da na rubuta na kuma karanto abokan aiki na da sai tattaro labarin da rahotannin nasu gabakin mu da muke cin muku huta lafiya sai kuma gobe in hu Allah mai kowa mai komai yarda za ku gama da wani sabon shiri a huta lafiya sai anjima bismillah